والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya ga abubuwan da muka karanta jiya ya ya ke yakin da manzo Allah sallallahu yi don tabbatar da addinin musulunci aka samu cewa ya tabbas cewa manzala da shi kansa mai albarka ya ji fagen yaki su ɗaya har guda goma sha nawa tara ban wannan tura ayarin da yake jama'a isa kuma da sojoji su tafi ya kai nawa arba'in da sha biyu arba'in da bakwai to yau zan tashi har yanzu muna kan wannan yaki ne ce babu kawalin lahi ta'ala in tattaghithuna rabbakum fastajaba an anni dukun bi alfin min al mala'ikati Allah yake tunatar da sahabai yake tunatar da ku halayen da suka samu kansu da yake ce da manzo Allah gaya masu lokacin da ita yayin da kuke neman adadi daga ubangijinku fastajaba lahu sha Allah ya amsa kiran ku lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa an je gazatu Uhud gazatu Badar ina ta addu'a ya daga hannunsa ina ina ina ina addu'a Allah ya tumke su Allah ya karbu amsa kiran su sha Allah ya masa bishara cewa zan mika maku malaiku guda dubu murdifi na malakun za su zo suna bin juna suna bin juna murdifi kenan ba wai yana nufin murdifi wanda za a yi baya mutum kamar mai hawa sauki ba umma ja Allah illa bushra yace kada malaikun ba abin da Allah ya kawo shi bushra don li inna aw li tasma'inna bihi qulubukum don ku samu nutsuwar zuciya amma yaki na nan annunku su bushra za su yi malaika zai yaki zai kyau ba sauka da su bushra ne da ku bishara akwai ta isa asar ko da hajjar ya kaushe a cikin bari ya ci gaza badar shi da sahabi na zaune gan mala'ika da siffar dan da yake ce kwatar an da ku ci nasara bi sau suke gaya mutane ko da asarin bai inganta ba ike cewa illa bushra mala'ikun Allah ya sauka da su ne don su ba su bishara su gangama jama'a sun masu yawa ba za su yi fargaba ba wal tasma'inna bihi qulubukum don saukar malaiku yi maku nusuwan zuciya kwanta muku hankali ma malai na gaya masu duk da haka wa ma nasru illa min indillah wallahi nasru shi wurin Allah ne shike ba wanda ya ga dama inna Allah azizul hakim Allah hakika shine mai waya hakim kuma mai hikma mai aje komai a daidai Allah shike da wannan kusan da wannan izi zashikum nu'atan ko ba haka bane amanatan minhum yayin da an gaji an sha wahala a fagen yaki shi Allah ya so kuma ku dan nu'at nu'as yughashshikum ya kuma ku da gengidi saboda an gaji ana cikin tafiya kuma ga za a yi ma'araka shi gengedi wani abu ne ke fitowa yadda malaman furuwa suke cewa wani abu ne iska ne ke fitowa can da ka wani iska mai da nauyi mm. ya saukar zuwa idanuwan sai ga ya fara rufewa shakikin bacci ne kamar yadda bacci shakiki mutuwa ne ya rufe ga shi ta gingiri mm. kuma amma ya riga ya wuce ya kai zuciya to bacci zaka yi shi sa yau kan ka ce yau zan gani yadda ake bacci in ka yi bacci ka ce yau shi na gane yadda ake bacci sai da kawai girka girkan ga kana kan gado to haka mutuwa yake mutuwa yake ba za ka ce ga lokacin yadda ake karɓar ranka sai saka sa ran yadda ya karɓar ranka shi ka ginka samu kanka ka dai ka zama gawa yake cewa Allah ya sa masa wannan ginginan ya mai su da ginin amanatan don wanne zama aminci a zuciyarsu da kwanci hankali don ana sa a kashe ka in da ana sa ma mutunci a ce lokacin da kayi bacci a cikin ka amma ga kai don ka biyu a sake bindiga tashi hankali ne ido da ido kuma za a harbe ka harbe ka baya ya fi ma da aduba fuskar ka harbe ka in sun da mutum na kwanci za maka kisa shi ma sani ba zai farka ne ya samu kansa cikin mutuwa to cikin wannan fargaban da tsoron da sahabai suke ciki ya laika wasu bacci dan gingidin da suka yi kagin kana cikin bacci ba abin da zai dame ka yanzu ko kana kwance an ce gagiwa ko abin nan abin nan zaki in bacci kake yi ka san mami yake zuwa bacci kuma ya dauke kamar kwanan na zaɓin kamar ba mutane a gaban ka sau liyat ma'inna na fata gane wa ma nasru illa min indillah inna allah azizul hakim sheki cewa izi bashikumul nu'as ko ba haka bane amanatan wanne yana nuna cewa dan san nutsuwa min wa yunzilu alaikum min as-sama'i ma'an sha Allah ya sauko muku ruwa daga sama lokacin kuma an gaji ga lokacin zafi ne sahabai sun bari maka sun je wurin da ake kira badar kawai ne da nisa li tahhirakum bihi don Allah ya sarkake ku da wannan ruwan sarkake na imani na nan kuma da jiki ma baki da hisiyau ma'ana an gaji zafi ne ba ruwa ya saukar da ruwan sahabai suka sha suka wanke zuciyarsu suka wanke kayakinsu suka tsara kansu saboda tafiya daga madina zuwa can lokacin zafi duk cikin ma ya fara canjawa wani da ba an kuma rigiza shaitan to littahira kun farko ya sarkake ku duk a gangan jiki kenan kuma ya tafi da ku da waswasin shaitan shine ma'ana wa abin da ke zuciya kenan wani zai raba an ku rigiza rigiza nan wasu da shetan zuga shaitan da abin nan kazantar shaitan da yake kawo zuciya kai kaza ka saba ma Allah kaza kai kaza ka ce ba za a yi yakin ba banda wannan abu biyu kenan Allah zai sarkake ku hesiya ku ci eh, ku sha ku wanke kayayyakinku kuma na biyu kawai ku abinda da na zuci wanda za ku ji tsoro ku ji fargaba wannan ruwa Allah ya sarka da shi ne don wannan waliyar bita ala qulubikum kuma Allah Ubangiji zai hada zukatanku da soyayya a juna da imani. Allah shi muku wani. Wani tabbita bihi akdam kuma i tabbatar da digadiganku. Kai, abubuwa nawa kenan Allah ki fara. Abubuwa hudu kenan. Idh yuhi rabbuka ila malaika yayin da Allah ya yi wahayi zuwa mala'iku. <coughs> Alhamdulillah. Ya hamu ya hadikum Allah wasu ya ce ka je ka gaya waɗannan bayan Allah ni ma'akum ko ni ma'akum ne ni ma'akum ina tare da su ina tare da ku eh ku ta ku ta ku san din na tare da ku fasbitu eh, alladhina amanu ko ba haka bane na rubutun canjin babu fasabitu ne fasabbitul ladina amanu wanda suka yi imani da Allah su tabbatar tabbatar da sun tsaya ne ba kon gaba ba baya to Allah yake cewa abin da zai ba mala'iku abin da zai ma arna a ci nasara kuma bayan Allah ya ba su waɗannan abubuwan kusa guda hudu ko biyar ga sauka da mala'iku ce a gaya masu suna tare da Allah kuma fasabbitul ladina amanu da wancan kuma wanda suka yi imani da Allah ba su waiwai ba sun tsaya daga digan su dama Allah ya riga ce zai sarkake zai kawo masu injiri farko don kowane irin sore tafi kuma ta ya zama aminci na zuciyarsu to Allah ya sauka masu ruwa isarkake su da kazantar da suke na jiki kuma tabbatar da wasu wasu shaitani kuma isa zukatan su a tsaye da gaban Allah imani da Allah kuma da soyayya a juna kuma tabbatar da digadigansu kuma tura mala'iku ya gaya masu cewa ni Allah na tare da ku sabitu alladhina amanu kuma wanda suka yi iman shi annan ne zukatan su ya tabbata da digadigansu sun tsaya to duk na nasirin da Allah ubangi ya rage ma musulmi to Allah kuma zai sake koma abin da kafirai ba su da wannan sifofi shine mai ya fi qulubil alladhina kafaru Allah ya ce zan jefe tsoro wannan farkon nasara shine tsoro ni da kan zamu yi fada yanzu sai jiki na na rawa ka riga ka gama da ni kada ni za ka yi ike cewa za a sa a sa tsoro zai Allah zai sa tsoro a zukatan arnan ya ce kuma shale ke nuna musulmi yadda su dake arnan duka wani duka an kai maka shi kenan Allah zai jefa fa tsoro kuma ya nuna musulmi wajen da za a ke arne ba zai iya motsi ba shale ke da su mai fadribu fawqa ana Allah ya ce ku ringa duka a daidai a can wuya bokar anan in maka ko wuya wa dirbu minhum kulla banan a dake su wurare mafaka nan wurare haka wajen rarrabuwa na dake mutum anan a daka zalika bi annahum shaqullah wa rasula me yasa Allah yi waɗannan yace su waɗannan ba su yi imani da Allah ba sun ki Allah suna kunkunto abinda Allah ubangi tura manzansa suna shakko suna shakka suna ki Allah da manzonsa wa man yushaqiqi Allah wa rasula wanda yake imani da Allah da manzonsa fa inna Allah shadidul iqab Allah yana da sananin azaba da ya masu hukuma nan duniya da lahira to wannan aya ina ne shahida cikin karatun da muka yi muna zancin gazar da badar me ya kawo wannan ayan na neman talibai su ba da jawabi dan dan abin nan nan rigar ku ne masu tafsir me yake rija nan me yasa ka kawo zancen uhuda nan wurin ya ku da Allah a ba za ka bai kai ka aka tambaya inda kudi na ba ba za ta ba shi ba yau muke duka fi yau kuma ka haddace Qur'ani daram kake a kan kalar za a ce me aya me alaka aya da wancan aya tana magana ne a lokacin ba ba ba ka nan eh, amma ba kowane yaki muke cikin wani yaki muke eh gazwat ne badar to me yasa aka kawo wannan aya nan wani ya yi wa mu'minai ina yi masa alƙawarin a wajen da yake a wa anzala minas sama'i wa yunzilu alaykum minas ina ka so kudu wannan ruwa a lokacin da ake tsammanin rana a lokacin da ake tsammanin rana kamar da faɗa eh amma ina na ka so da wannan ruwa A ta da kyau mala wannan ruwan da gidan gaggazwa su bazar aka so wannan an kusa shi Allah ya sauka da ruwan da ya sauka da ruwan shaka samu ruwan a kwance shi manzala ya nuna sahabai su masa ishara su bashi su ba shi shawara abin da za a yi akwai wurin da ya taba tsayawa sai sun ce manzan nan ne bai kamata mu tsaya nan ba ku dan je gaba kaɗan ko da yake akwai kisoshi wanda na baki bai da yawa cikin wannan wurin da aka je gaba kaɗan shi aka samu da ruwa a gabansa shi sahabai sun ce sun diba sun diba ko ya diba da su kowa ya diba waɗannan ya boye shi sahabai sun ce to shi kenan manzan la rushe idan nuwa ruwa don arna ba za samu wannan ruwan ba suka samu wani suka saya suka bai ruwan a baya to wajen da akwai yashi in aka yi ruwa in kana tsayawa cikakken kafafuwan ka ya shiga sosai ka tsaya shi na nake cewa a digadigan sa sai kuma ban da hisiya akwai ma'ana na zuciya Allah ya tabbata duk wannan kisan ayan baki da na gaya maka gazo da badar abin da ya faru a cikin. nasarar da Allah ya ba su kenan a can na Allah ubangiji ya kawo musu nu'as a can na Allah ya tura musu mala'iku a can na Allah ya sauka musu da ruwa a can ne ya nuna sahabbai yadda za su daka kuma inda zai zo farkon haduwa ki da arna ke na Allah ke nuna masa Allah san Allah da yake ma annabi sa dai sahabai yake nuna musulmi yadda za su dake ma annan yake cewa hadathana abu nu'aym hadathana isra'il an makharik عن طارق بن شهاب bin mas'ud بن مسعود رضي الله عنه يقول شهدت من شهدت من المقداد ko shahidu mikdad da wannan min bam sai dalili sa ba nan wa na shaida da mikdad yake ba da zance mashhadan li an akuna sahibahu ahabba ilayya mimman udila bihi abla mas'ud yake cewa na shaida mikdad ina fada wani magana mashahadan ya ce ya shaida wani shaida shi mikdadi ke cewa wai ki fara wannan zancen samitu ibn mas'ud yaqul wai ki cewa samitu ibn mas'ud yaqul tarik ibn isha ina cewa ina abdullahi mas'ud yake cewa shahidtu min al-mikdad ibn aswad mashhadan ya ce na shaida lokacin da mikdad ibn aswad yana yi wani abu li an akuna sahibahu ahabba ilayya min man udila bihi dan kasance wannan lokacin na saurar wannan abun na tare da shi in gan wannan abun da ake yi ya fi man fiye da duk abin da za a auna wannan lokacin a bani ba zan karbe shi kamar wannan shaida da ta bayar ba duk abin da za a bani wannan lokacin a udil bi mana abin da aka auna a bani wannan abu ba na komi komai a duniya shi wannan shaidar da na a gaba na ka yi wannan wannan abu ya fi mini da ba fiye da kowa ya ce a ta nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yad'u ala mushrikin Mikdad shugaba ne na mutanen Madina ina daga cikin manya manyan mutanen Madina lokacin da an je ga arnan kusa shi Mikdad ya zai san manzala Allah ata fa'il ya koma Mikdad ya maf'ul bihi sallallahu alaihi wasallam huwa yad'u ala mushrikin manzo Allah yana ta addu'a cewa Allah hazama kafire fa qala la naqul shi mikdadi ya ce manzo Allah la naqul kama qala qaum Musa ya manzo Allah ba za mu ce da kai kamar yadda mutanen anan Musa suka gaya masa me suka gaya masa sun ce annabi Musa izhab anta wa rabbuka faqatila kai da Allah ka kuje ku yaki walakin na walakin na an yamin to wakatila ku kashe ku je ku yaki Allah da ma'ana mikdadi ya ce da manzon Allah mu dai ba za mu gaya maka yadda bani Isra'ila suka gaya mu annan Musa cewa sun ce da Allah izhab sun ce da annan Musa je ka an ta kai wa rabbuka ku biyu fakatila ku je ku yaki mu ban da mu ina nahnu ina huna qa'idun muna nan a zaune na fata ina hauna ne ko cika ci karka ji ayan ba daidai ba na fata an gane da suka ce hab anta wa rabbuka fakatila shi suka ce kuma menene she mikdad ya fada wace walakin na nukatil an yaminaka wa an shimalika wa bayna yadayk wa khalfaka mikdar ya ce amma mu yanzu al'umman ka manzo Allah za mu yaki tare da kai muna muna damanka da agunka da gabanka da bayanka muna tare da kai zan yaki kowa ya saba ka amma ba zan faɗa yadda bani isra'ila suka ga annabi sai izhab anta wa rabbuka fa qatila inna hauna qa'ilun ba za mu yi wannan ba fara aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ibn mas'ud ce shi na ga manzo Allah ashraka wajhu na ga fuskansa mai albarkansa abin na fuskansa mai albarka yana warkiya wa sarrahu wannan kalma ya masa dadi yani kawruhu fadan da biki dadi ya fada ya masa dadi manzo Allah farin ciki ya same shi da lokacin da yake magana duk abin da yake fada wannan lokacin lokacin mutanen makka ne suke ba shi jawabi amma miki dadi da madina ne ce ba da hamsa fisha manzo zan da ne abin ya zuba ne abubuwan sun zuba na kasa ne da ya aka yi haka ba komai mai yi wannan bari wannan da bayan mu gyara na ji mun takardun su zuba da to mun gama kenan a wurin da yake cewa Allah yake cewa sa'ulki fi qulubil na kafaru ar-ru'b wallahi ba wani farkon fadancin nasara abokin gaba iji fargaba wanda ya san cewa su kenan kafin ki karfi abinda musulmi suka samu kansu yanzu kenan kada mangana yan boko za ce ai america kana kwance dakin kamar ina da abin da zai gani hanjinka kana gida kafin a je a yi wannan kashe-kashe america ka ce an ce ai amerika kawai an guri ke in kana kwance da gidanka ko kana san da iyali za su iya dauke ka hoto to ga usama da mutane suna kan duwatsu na suke a dauke hoto mu gani mana ba wanda suke fada wannan musulmi ya mu ce amerika suke kawai amerika rana ɗaya ne za su gama duniya baki ɗaya sake ban mu yi su suke ba da wannan tsoro su fada cewa ba ai mu ba wani abu ba ne kai sun ce in kana rike biro ma in ka saba ma american kana rike biro ba sai kwai na yake ba akwai bombun da za su ke je shiga har wajen biro isame ka an gaya mana wannan yadda muke yaki lokacin muna yara kanana turawa sun zo daga faransa a ce a sukar ba a ce wai kashin bature ne sukar ba a ce kashin bature ne sau kashin bature ne zai zamu sha don mu ce bature da manne shi baya kashi kamar kowa shi kashin sa su karne ba an zaban da ba nuna mana ba to irin sa ne in sare shi Allah yake nuna cewa fadirbu foka ana Allah yake daga wuya ku tsira shine wajen mutuwa daga na zuwa yake wadirbu minhum kullu banan banan kar ne ce abarba banan iya a dan ya su wajen da yake yake rike ta kuma ka buge shi in ka karkashe annan sa bai zai rike ta kuma kuma ko bindiga maka dan ya su zaka zama kuturu ya zaka take kuma Allah kenan zaka kaje mutum in ma wuya ko annu su ka gama da shi annu ya zama da wani komai strategy Allah ne to don ma Allah ya ce masu bi annahum shaqullah wa rasulahu sun saba ma Allah da manzonsa shi shine ka saba Allah Allah da manzonsa suke kai gabas kana kudu wa man yushaqi Allah wa rasulahu fa inna Allah shadidul ikab na ga mun gama wannan kenan shi ke cewa mai kuma haddathana abu nu'aym ko ba haka bane mun gama shi ma eh mun gama da wannan shi kuma shi mu koma can ku rike ba komai an samu waje haddathana muhammad zamu karanta ko yake cewa haddathana muhammad ibn abdullah ibn haushab to ibn haushab shahar bin haushab shi da'ifi ne kunda malamai sun ce a jikinsa akwai tafiya nan amma ba shahar ba ne muhammad ne ibn abdullah ibn haushab to amma duk kone malamai sun zo suna ce ibn haushab ibn haushab hausham ne ya kasance shahar ne to hadisi da'ifi ne shi da mutaba'a malan suke takuyan sa ne kawai yake cewa hadathana abdu wahab hadathana khalid an ikrima an ibnu abbas qala qala nabiy sallallahu alaihi wa sallam yawm badr gazwatu badr man Allah ya doki sababi duk abinda za a yi na al'aima Allah man Allah ya doki wannan sababi abinda Allah yake so shine rukunsa takarmi sahabai ko irin hancin takarmi ne suka rasa shi sun roci Allah ne ba su mu shi murata mutum ina da bukatar sa gobe bukatar allah ma yarin yake nema an sa an kalle shi amma zai kwanta ba zai ce ya rabka bani ba shi yana waye gari zan ga wanda yake so ya kalle ni mu a dubu gari ba roki Allah annan da yake cewa manzala da sababi farko ya gaza bazar yi manzala ya fara farko addu'o'in da yi. don an ji gazwatu badar ana zuwa ce sabai sun ce manzala ba za ka shiga cikin wurin ba farkon lagabin da sabai suka yi kenan sun ce la kai wala abubakar mu an gama da mu to ku koma madina ku sake tar da mu da suka tashi ku je ku yaki a jinin amma kai dai da abubakar ba za ku shiga ciki ba in kun ji kun gama da mu ku je can ku sake lauka matafa saboda lokacin da yawa dari uku da goma sha hudu sun ce matasa suna madina shi ku sake kwaso su ku zo ku tabbatar da addinin Allah mu mun tafi lokacin an zan gaya mata cewa arna dubu ba hamsin kamar shekara na biyu suna nan to shi suka zo suka yi wani rufa suka ma manzalin tashi a nan wani manzalin na cikin rufa su kuma suka je can manzalin da ya je masu sahu ya nuna masu strategy yadda za a yi shi koma ce na ko ubangijinsa na ba ta gane wannan domin in an ga an kashe kuma da an gama ba wajen za da umarni kuma to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a je wannan wurin Allah ya nuna masa a mafarki da komai a taurin kwanciyar su shi da Allah ya nuna manzo Allah duk manya manya arna kamar da kafin na zuwa to da aka je manzali na cikin rumfa ba irin ba na je an ba ka rumfa ka zauna ba eh alhamdulillah zan jira nan ana fifita shi manzali ba zama yi ba abin da yake yi wannan man gurin ya fi a wajen bagin yaki ga ubangiji yayi har ya zo abakar na kuka irin manzali irin halin da manzali yake ciki ga tashi hankali manzali yake ga ubangiji sa lafi lafi da manzali yake ga ubangiji sa inda wani malami ya kawo da masa sharin ba shi kofi yana shi ana ta gabza ba yanke shi ko Allah ba da nasara ma babu tunda ba shi za kake ba ike cewa Allahumma tawassuli kenan ya ubangiji na an shuduka al'ahada al'ahada ka wa'ada an shuduka nan magiya ne hade da neman ya Allah ina neman cikan alkawarinka da kamu shi an nan ba haushe na ce magiya ma nan an shirbi mana asir wafa ina neman cika alkawarinka da al'adin da kayi mana alkawarin da kayan da amanan da ka mu cewa a zuci cewa zan ci nasara wannan asiri bayanin al'ahad ba haushe na cewa ne alkawari alwa'ad kuma ce ma abinda aka baka dama cewa alkawarin amanan gaba za mika ma alama ya ubangiji in shi ta lamta ubat ya Allah in ka so ba wanda zai bota ma haka kake dama to zaka sa halaka da in an halaka da al'umma baki dai ba wanda zai bota ma in shi ta in ka so ba wanda zai bota ma shi ka sa an nasu kashe baki da sai shan giyar su in ka so kenan in ba ka so kuma ka ba mu nasa don mu ban da wani amfana ban ka sai bota maka ka raya mu mu kashe arnan na mu ci nasara mu bota ma amma kuma Allah ba ta so ka kashe mu har na ci gaba zabin ka ne ya ubangiji amma karaya mu Allahumma in shi ita ta ubat fa akhadha Abu Bakar bi yadi shi shi na Bakar kama annu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala hasbuk ya ce ya isa haka adoyin sun isa sun isa ina tumiki shi na Bakar shi na Bakar ina tumiki manzo Allah ya ce adoyin Allah ya karba faharaja wa huwa yaqul shi manzo Allah ya sauka ya sauka da annunsa ina cewa sayuhu zamu jam'u wa yuwalluna ya ce za rushe su kaka kuma za su juye baya su tafi Allah ya nuna masu wannan kafin ya shiga ban alakai ya ce sayuhu zamu za a rushe su jam'un na baki ɗaya za su rushe baki ɗaya wai wallo na dubur kuma za su juye baya su tafi duk taron za su rushe kuma za su ba baya su gudu haka aka yi sallallahu alaihi wasallam ya Allah Allah Allah ya samu gan shi tashin kiyama ce ce babun ko ba haka ban naku ba babu amma bai kawo kowane babi mai yake nufi ba ɗan shuru to irin waɗannan in ba taliban ilmin ko ko shi mai hajjizin hajar shi kasa gane wani babi buhari ke so yi munasaban babi da wannan shi ce babu wuce kawai don hajjizin hajar shi kasa gane shi ce babu bitta nuwini min gairi sarjama shi wuce amma bai san me haka ce babu kenan an kawai bitta nuwini na kira ba wani abu shi wuce kawai in ka je lokacin ka doki buhari zaka koyi da shi zaka sha wahala yake cewa حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج أخبره قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع مكسم مولى عبد الله بن حارث يا مكسم مولى عبد الله بن حارث يحدث عن ابن عباس إن زنت تشوى ابن عباس أنه سمعه يقول أنا تشوى la yastawi alqa'iduna min almu'minin suratul nisa kenan ya ce bai zai zama daidai ba ba za iya daidaita su ba da wanda suka rashin samu zuwa gazuwatul badar wal harjuna ila badar da wanda suka tafi badar ladan su ba daya ba dan badar manzo Allah ya ku yi ifa alumashi tum fakad gufirtum an yafi maku duk wanda ya ji gazuwatul badar dan ajanna ne duk wanda bai bai a tarudduban da aljanna ne ifalu ma shi tu an yafi masu amma duk da haka in sun yi sabani shanje kunne su wanda suka samu zuwa wai su yakin a cikin su da suka saba shi da aka koya masa hankali na fata an gane lokacin manzala ne zaka tabbatar kai dan ajan kana tafiya amma yanzu duk wanda yace dan ajan nan ka san kireki billahi zu mafarki ma bai yi ba kai yake ma shi kansa bai san yadda zai kare ba wanda zai gaya ma dan ajana wala shine manzo Allah sauran malamai da duk wanda muka san da bai Allah wanda ake kira wani ko waye ne ibadansa ne ke sa ran Allah zai yafi masa shi Allah kuma ba masa gata wajen ibada ba zai yi ba ya karba ko bai karba shi na bai na khafu raja duk ayoyin Qur'ani kana dubawa zaka ga annabawa haka suke suna tsoron azabata suna yarju ya rahmata ya kafuna azaba ko yarju rahmati haka ne ne rayuwar annabawa ba dama mutum yanke cewa a ta manzalin hijira tafi madina lokacin da wannan sahabi ya mutu sunan sawa wanda ake sa a birne shi ba samu likafani ba an rufe kansa ba musa mai yawa ban da shi Usman wa wanne da manzo Allah ya shiga can matan gidan take cewa kar ga ka huta dan ajanna ne kai manzo Allah ce kai fada wannan wai shi dama wai ga miki ya ce hijirai da can ya zo manzo Allah kuma ya zo ga wahala da kuma iman da kai kuma kusa da kai yake kuma mun yi wahala da kai mun ga yake len da yake yi ga kuma yanzu ya mutu abin da za a birne shi mai gagara ya ce kar ki bada wannan shaidan kake ba da wannan shaidan tun duk har Allah zai faɗa wannan kalmomi da sahabi da ya bari iyalinsa da ƴaƴansa ya zo yin jihadi bayan an da bikin su maka kai ne kawai ta yi dan raka talatin kai salati a gida sabai sun kika salati kalmomi ki mutum gangancin ma ci daina gangancin ba yau ibadan ka zai shiga aljanna ba sha'anin Allah daban ne na batanga ne. gane sai shi babul iddat ashabi badar nam hmm? a nan wurin ai ga shi fito da shi karara babu yana da alaka da babun ne cewa la yasawi al-qa'id min al-mu'mina an badar wal kharij ina da alaka da badar shi koro ne yana sai duk wani hadisi ne babu ne in masu rawin suka sa babu amma da an bar ba babu ina jin wancan babu ka san masu nuska ne wani zai kawo babu amma ba haka ba wannan babin ba ina da alaka da wancan babi iddata ashabul badar babi kenan bayanin adadin wanda suka je gazwatul badar حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن براء قال istu istisgirtu ana wa ibnu umar ya ce an raina shekarunmu an mayar da mu mutane kankanin a lokacin da muka ni da Abdullahi ibn Umar lokacin da aka ji gazwatul Badar ba ana ga mu ba mu isa ba ba mu kai ba ni da Abdullahi ibn Umar ana gan cewa shekaru mu bai isa ba wai ki fara ka bara bara ya ce istugirtu ana an dauke ni kankan yaro ne wai ibn Umar lokacin da muka ji gazwatul Badar ana gan mu ba mu isa ba mu shiga cikin fage yaki ba ya daba to shi kenan me munasaba wannan a nan kuma ba ambaci badar mu ba ko badar ba ambaci ba ya za a yi wannan hadisin a doki wannan hadisin a ce da kai na wani babi za sa da aka ce yake cewa istubintu ana wa ibnu umar inda aka kawo haka aka yi shiru ta wannan hadisin an ciro shi aka ce ka sa shi babin da ya dace cikin buhari na za ka sa shi ba ba ba ya ce babu idda ta ashabi ba to an bawa ba haka kuma aka ce hadathana muslim hadathana shu'ba an abi ishaq an bara'in ko an bara qala istugirtu ana wa ibn umar shikenan an rena shekarun mu ni da abdullahi ibn umar ba mu isa ba kan me lokaci ana fagen yaki ana fagen yaki za a shiga sauwa ba ku isa ba abdullahi ibn umar shi daga sa mai gancewa shi ya dandaga daga kadan a ganshi eh ba mu ba lokacin da ake wannan wani nokewa zai gudu sai wallahi shekaru na ai bai kai ba wallahi to shi sahabin daga an mai ya daga kafan sai gin kuma ya kai sai lokacin sau ne kuma an je shi Allah ya yi kukawa wanda ya kada wanda ya ce to kai ka shekarun ka kin shiga mu wanda yau ana wannan ta ce ai yaro ne mai gane ba da Allah dan zauna can amma an samu abun duniya ce ai da yara ka zo a raba masa na Allah ya soke Allah ya yi masa ce ni Mahmud haddathana Wahab na fatan gane Mahmud huwa ibn Gailan Mahmud ibn na nan shi wa kuma ibn Jarir ne Shuba kuma ibn Hajjaj abu kuma asubai yake cewa bara ibn hazm radiyallahu anhu wannan wancan hadisi ne yake fito maka karara yanzu istugirtu ana wa ibn umar yawman badar wannan ne kamata kaga fir karatun kada an an ce ba mu isa bara nan badar shi ce kana muhajiruna yawmar badar naifa ala tikin ya ce mutanen muhajirun wanda suka hijira daga makka zuwa madina a gazat badar suna kusa 63 ko 67 ko 69 wal ansarun ne fa 40 wa 40 wa mi'atain ya ce amma mutanen ansar dari biyu ne da arba'in da uku ko da arba'in da bakwai ko arba'in da tara dari biyu so sun fi yawa ansar ke don lokacin maka sun ki bin Allah da manzansa su ne dangi manzan Allah su ne suka haifi manzan Allah amma sun ki iman da shi shi manzan Allah Allah ya hada su da ansa rabin suka linka muhajirin so biyu ma dari biyu da arba'in da uku ko dari biyu da arba'in da bakwai ko dari biyu da arba'in da tara ne ba kenan ike cewa waɗannan su suka haɗu in ka hada saba'in da dari uku da arba'in ya tashi nawa ha ya kai da rubu kuwa bai kai ba bai kai ba dari uku dai da wani eh ta hanya ya kai dari dari uku da wani abu tun da dari uku da goma nan kenan ko ba haka ba dari uku da goma ne shi ne wanda yake nef ne na shi zai kasance abin da ya kasance dan hudu ne yake a kai don ina sai fada maka adada nan muhajirin guda saba'in ya guda sittin bai ma kai ba guda sittin da wani abu ba fara wani abu akan ba naib ikan zama uku naib ikan zama biyar ikan zama bakwai ikan zama tara to sheke sittin da nawa sittin da wani abu ansar kuma ba dari biyu da arba'in kaga in ka dauki in ka dauki cin in ka hada da arba'in a can dari uku kenan to dan nefin da yake karan maka da madina in ka hada su zai sayar maka mutum hudu eh zai kashe a zai kashe sha hudu to wannan sha hudu shi aka ji to kaga ko cikin su ka ce 67 wancan wannan 247 don cikin su duk wutar wutar ne an gane karatun dai to to adadin su kenan to zai fi maka karara fiye da wannan mana ina so gaya maka adadin mutane yaki wanda suka je badar ne ce ta na amur ibn khalid amur ibn khalid al-harrani yake cewa da sanar zuhair zuhair ibn ma'awiya zuhair ibn abu ishaq abu ishaq ana kiran amur ibn abdullah eh na farka an gani to shi ke cewa kara samitu bara radiyallahu anhu ya kul haddasa ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sabi manzala sun gaya mu na fata an gane su sun ce miman shahida badar wanda suka ba da shaida wanda suka je badar wannan lokacin annahum kanu iddatu ashabu talut allazina jawazu ma'ahu nahar bid'ata ashara wa thalathami'a ya ce an gaya mana cewa talut lokacin jama'an da suka wuce ba su sha ruwan ba wanda Allah ya ba su nasara su ma dari uku ne da goma sha hudu yan gazatul badar kuma dari uku ne da goma sha hudu kala bara'u la wallahi ma jawaza ma'ahu nahar ila mumin shine bara yake cewa ba wanda ya wuce da jaru da shi wani mumini wanda bai sha ruwa ba su ne dari uku da goma sha hudu haka ne adadin mutanen gazatul badar Allah ya ba taluta a can nasara ya ba manzo Allah kuma nasa na fata kun gane wannan karatun tashbihi na nan wurin a to ai lokacin bai je yakin ba ne sahabi kan ruwa wajen sahabi kuma bai je yakin ba ba zai fara cewa sahabai manzala sun fada mu saboda shi ma sahabi ne amma wannan lokacin hmm, kafin dan sahabi ne shi babansa sunan sawa eh muazu حدثني عبد الله بن رجاء حدثني إسرائيل نفتان غاني تو شي إسرائيل ابن يونس كركتي بني إسرائيل سونا متني إسرائيل ابن يونس نفتا شي kakansa shi na abi ishaq bai wannan isra'il kakansa ne abu ishaq na fatan gane to shi isra'il babansa ibn yunus in ka san ka ce isra'il ka ce ibn yunus shi kuma shi ya ruwaito wajen kakansa ku sa yunus in ku ce isra'il ku ce ibn yunus to shi kuma yace an abi ishaq kadin kakansa shi an bace sunan kakansa kawai don bai ruwaito wannan hadisin tsakanin kakan a ba kakansa a wajen kakansa ya ruwaito ba kakansa sunansa wa yunus in kace ce isma'il ibn yunus ka gane shi yunus kuma shi ne abu isa ka yafe shi to amma dan ne isra'il shi ya rubuta wajen kakansa direct a nan za a iya cewa isra'il an jaddi shi wayo Allah nan ba ku son wannan wuya kuna so ne kawai mu wuce mace ta yace an an bara'i kala kunna ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam mun kasance sahabin manzalan na tahaddas muna zantar muna tattaunawa annal iddata ashabu badar mu mun kirga cewa adadin sahabban abin nan adadin mutanen ta badar ala iddata ashabu talut allazina jawazu ma'ahu nahar wanda suka sallaka ruwa wallahu yujawizu ma'ahu illa mu'min yace ba wanda suka sallaka ruwan shi wanda mu'mini bidata ashara wa salasmi'a dari uku da goma sha uku kuma ba wanda ya sallaka sai wanda ya imani da Allah da taru wanda suka yi waye sun kurba ruwan ba su wuce ba kuma jaraba Allah ne don ka ja ruwan goma sha shi Allah yana son jarabe ka shi sa ma wani abu kar ku ci kar ku sha kar ku sha dan ka kurba shi ke shi ka kasa kawai Allah jaraba sa ba wani garkuwa ba yace kar da ku sha kuma suna jin an Allah bai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za su je su je su je umra ba su da guzuri shan lai hana cewa duk wanda yake cikin ihrami kare taba farauta shan ji sikiya birnin makka da maji an kusa zuwa makka jejin makka lokacin shi barewa ya zo cikin sahabai haka ya wuce kuma suna jin yunwa wallahi da barewa da duk abin da da suke nisa da su shi su zo suna kwance suna wuce a gaban su ido da ido kuma farko an hana a rayuwar baki da yake raba dan Allah wuce ya sallaka wannan urdun wani ruwa na ana kira annahar shari'a wani kira annahar wannan na ana kira annahar urdun a can tsakanin urdun da kasan sha an ce kar ku kurba wucewa za ku to wanda ya damu shi ya a shi ga ya kasa wucewa shi ke nan gama da shi ke nan ina kuma ba ga an kai da ce ba wanda ya wuce shi illa mumin kai da kai baka a Allah ne umarni Allah ne yanzu da Allah yana sai gaba lahira nan zai sai ce dukkan wani fito gidansa daga yau ko kare hangila rana ce yau ba na so wani kalli rana wanda ya karira dan wuta ne mutanen za su kalla da yawa ka ga yanzu ka yi kwana biyar baka zuba ranar ba amma ce kan kalle shi ka <laughs> ya ka gani shi dan gadan eh, shi ke kwadai yanzu an tambaye ka yaushe ne gani rana ba za ka yi ba amma yanzu a ce yau ibada ne na shiga a jannar tun safe har faduwa karo ne kalli na na sama sai ka ringa haka ka ringa haka amma da tun ka a yawo yake amma ba duk ba ranan ba sai ka ringa haka ka ringa haka kuma ka eh haka jarabawa ne bani adam jarabawa ne bani adam ke ba da yau shine kala kalle rana ka ga mu yau gobe gibi ba wanda ya san ka zai kai kwana goma ido ka ba haduwa da rana ba amma ce zama ibada ko ce zama tashin hankali da za ku wuce na ce dan Allah duk wanda zai wuce kai ta ba wannan abin abin saboda akwai na amma ciki ba ta ba to wani zai wuce haka yi ba ne adam to abin da ka hana shi yi amma ku ba ranar bi ruwan ka a kuɓa to shi salo ko ba waye ko ne ruwa ko ne Allah ya ce ruwa shi mu ce ruwan barbaro ne abubuwan jarabawa ne ga manza Allah lokaci yana nan an yarda amini ne an yarda mai gaskiya ne ga kanshi a jiki ga rahama ga sosai ga qur'ani suna soka bakin zama mutum ce duk wanda sai yi ga rahama ga ayoyin qur'ani yadda suke toka, makka da ba taba ji wannan a baki dan adam ba kuma dan kasan su suka aibe shi su yadda shi ne su je kawai su ce kara yadda ka akwai jarabawa da ya kai wannan ike cewa babun du'a'in nabi Allah kuffar quraish yace roko Allah da Allah ya ma qurayshawa gazatul uhud ina ai didde ne da wancan shi dai kuna sa mai didde ne ina yake idan muta canja sunan sahabi na amma dai sai a karanta muku shine ce na abdullahi ibn abi shayba hadathana yahya ina fatan gane yahya nan ibn sa'id qattan ne sufyan kuma sauri ne ina fatan gane hmm. yahya ibn sa'id qattan sufyan sauri ne kuma ita ce wa ha shi canja ma sanadi ya kai wajen bara'i shi canja sana ya ce ha shi ce wa haddasa na muhammad bin kafir shi muhammad bin kafir sun yi musharaka da shi a nan da abu dauda abu dauda mai rawaito wajen muhammad bin kafir shi ya ce haddasa na sufiyan sufiyan har ila yau wancan sufiyan sauri ne ana abi isaka duk sun hadu wancan ruwayan farko da ruwayan na biyu duk sun hadu wajen abu isaka amma wancan malamin sa suna abla ibn abi shayba tsakanin su da imam yahya ibn sauri sufyan sauri yahya ibn sa'id kaftan amma nan tsakanin muhammad ibn kasir da abin nan tsakanin malamin ba tsakiya tsakanin malamin sa farko da sufyan sauri to abin da ya kawo maka wancan sama tsakanin sa zuwa sahabin malami uku ne amma nan malami biyu ne kawai kuna gane wannan to ina daga cikin wanda ake kira nawazil ya nazila na a cikin abin nan ruwayan buhari kaga in ka ce muhammad ibn kasir sufyan sauri abu isaac sulafiya kenan ban da wannan sulafiya ba tsakanin sa da su kawai shi sahabi kanin in an ciro waɗannan malaman malamin sa farko to shi kansa da manzala mutum uku ne kawai wannan shi ake kira sulasin buhari wanda aka haife shi hijira na da ɗari da tisa'in da uku to amma ya zai ruwai a jisis kan shi da manzan Allah bai wuce mutum hudu ba to wannan hadisin an fi son sa cikin buhari shi na ake kira sulasiyat to wancan kuma ruba'i ne in ka ciro abdullahi ibn abi sheba shi ka sa yahya qattani askani shi sufyan shi abi isa kaga askanin su da sahabi malamin hudu na nan wurin amma na kasa malami uku ne ƙara kunna haddasa wannan in ana neman ka sulasiyat buhari shi ka zo kunan wani su ne hadisan da wanda malaman suka yi sake cewa babu shakka ba wani kwarkwaba a ciki kusa kusa to duk waɗannan suna da shekaru ne muhammad mukasi yana da shekaru sufyan sauri ga abu ishaq shi ke na shibara in ka ce waɗannan malaman sa na waɗannan guda uku manzo Allah na ba sallallahu alaihi wasallam to buhari haka yake hadisansa suke hadisansa baya tsakanin da eh, manzo manzala ba shi da sahu qala kunna natahaddath muna zantarwa cewa anna sahaba badar 300 wa bid'a ashara bi iddat ashab talut alladhina alladhina jawazu ma'ahu an-nahr wa ma jawaza ma'ahu ila mu'min abin da yake ya kawo maka ya canja maka sanadin kai malamin talibin ilimi kake gane abin da yake nufi a nan ina nuna cewa shi a tsakaninsa da sahabai manzon Allah wanda ake kira sulafiyat ba shi da yawa haka na hadisin da muka gama can cewa dasa ne Abdullahi ibn Raja da kenan shi ce dasa ne Isra'il nawa kenan shi ce Abu Isaac nawa kenan Bara to nan ma sulafiyatin sa ne mutane malaman sa uku ne daga uku shi ka kira sahabi tsakanin shi da manzala sallallahu alaihi wasallam ban da malamin sa mutum uku ne suka ce ruba'iyatin sa to wannan yana kawo shi ka ce cewa ban da sau tsakanin da manzala malaman da ke hoto shi inda abin da kuma ruwaya ya ta zuwa uku to ko hudu wannan hadisi ya fi inganci da an kirga mutum biyar goma na fatan gane cewa kaga kasa hausa muna da sakaici ne da yanzu za a samu almajirai bin fodiyon da za a ringa duka fatoyinsu yanzu allalakar da ana da sanadi zuwa ibn fodiyo bai wuce biyar shida ba amma yanzu babu eh, ba a damu ba fatoyinsa da yanzu za a ji mu ba sharatan daga almajirin da yanzu sun nakara suna da fatoyinsa wanda za a iya dawana yanzu littafinsa suna nan barjik in ka je fadan na sokoto wai suna ba ma yi su ba suna nan likabanin su kuma ilimin da suka yi shi ka ci ba kasa hausa ba ne shi ka ci ba kasa hausa ka yi wannan ilimin ba kankan shekaru kuma wallahi malam albarka na Allah ya sa albarka shekarunsu Allah ya sa albarka rayuwarsu kuma jijiyar suke yi da su da ƴaƴan da suka haifa a ta matan su ilimin da daban ne in kai daga gaske Allah zai sa mala alman daga gaske wallahi ba karama ake wannan bayan Allah suke yi ba a ta tafsirin da shi Abdullahi Gundu yayin ka so ka ci a ciki zaka yi mamaki wai yake manganan abin da ya shafi alfiyatin sa na nahawu a ta azhar ana karanta shi a can alfiya ne ba wanda ya sai kanta da ka malaman mu sun sha wahala kansa ban da mustala hadisin da yayi eh? eh. malam tafin suna nan bari cik a wake kuma ilimi yi ake sha an sha wahala sha an dace ba an yi ruwa ba wani bai zo ba shi sha daya ina kwance ina miƙewa wayar sabon yi ke za a makare lafiya la yasa wuce malamanmu yadda suka wuce malamin malamanmu mu malai na gaya mana su waziri wanda ya mutu waziri na can farko dan suna nan da rakan bongo suke inda mala yake gaya mana don kar su bacci shi su hau kan bongo haka ya eh, katanga dai nan zai a nan za kwana na karatu eh ya eh, sai faduwa zai yi dingirin malam malaman sun sha wahala duk a tali ta tafiyan fikin da suka karanta kamar kai saboda nan zai kuma lokacin ma in sha wahala yake fitilan da muke da su bas da shi shi wannan fitilan da yake barba zai in baka in ka zo zai cinye kayan ka ma ga yunwa na biya eh to irin wadannan rayuwa wan babanmu da muka yi koya mana karatun Qur'an ya ce da in za su tafi gona wake kirga masa ake adadin wake an dafa sai a kirga masa goma sha biyar biyar na ci wake za a dafa shi ne kumbura da dare a zuba gishira ciki in za ku tafi gona sha girga muku to in kana da wayo in ka zuba su baki daya she ka ci su shi ka gan kana jin shi ruwa ka tura wani shi da yamma in kana so ka ci shi ka hada su baki daya in ka ci daidai ba za ka ji daɗin sa ba za ka sha ruwa ba hada su to ba abincin ne wadatacce babu babu mu ma mun tashi almajiran yayin mu an sha koko kafin koko to abin da aka sha da aka sha sha raba biyu mutum uku kuna ke ba sa cikin kwaya daya sha haka a take ai haka to lasa nan daidai nan wannan kuma lasa jibin nan wannan lasa wanda ya saba wani shan sha a daidai ga kwano haka ba zuba koko ba an sha koko dama kurba kurba ake yi na sha in baka ka sha in baka kuma ina san kana da kyashi shin ko baki nan sa daidai bakin ka yau a ah, ina rude almajiri fa da rude ina zai samu rude she ko baki a bakin daidai da baki zo yau shi ka tashi ka bar masa eh an wade mu masu kyashi she oh, oh, oh. she ku tashi isha ya lalata ya lalata sa ai bakin sa ya ba ba ka son sa lalata bai asaki ba shi dole ne bakin ka wanda bakin sa ba mai na so ka tashi kamar masu zai zo bakin sa <laughs> ka zai ka kai sa shi sha kayan sa kuma an gama shi ai haka ai haka a cikin ramin kwayan to ai haka an ja layi nan to ya zurgu don da aka ja layi nan zaka lasa ka lasa na kai kawai ne saura da mu ba mun yi wannan da idan billahi alazim haka za la lafa a za ga man ka taba nasa wallahi bi kima tu dakika wallahi dai dai gurgudu ko isha sai sha nasa baranta na wani zance to ka gan su waziri billahi alazim irin karatun da suke shi kana kusa da su zaka gani nahau ne menene ne menene ne sun karanta kuma ya je in ya je maka da Allah ku zauna mana ya zance kudi zauna ku tafiya ka yi to sannu ina naka tai ya ce babu du'a nabi Allah kuffar quraish su manyan manyan qurayshawa shayba eh wanda ya damu manzala duniyar nan kenan shayba na fata an gane za a bace da suna iyayensu wa utba da wali da abu jahal abu jahal ba sunansa ba ne abu hakam ne shi na alkunyansa manzal ne sa abu jahal amma can da ya jama'arsa suke kira sun ce ya abu hakam ba ka ga lokacin da muka karanta can aka ce kai karka daga muyanka eh saboda abu hakam shine mai mulki wannan wajin to amma abu jahal manzal ne sa shi ba ban jahilai saboda wuta manzana ne ya sa masa abu jihar wa halakihim dai halakan ne suka yi ya ce haddasana shi walid ibn utuba ne na fatan gane yace haddasana haddasani amr ibn khalid haddasana zuhair haddasana abu ishaq ana amr ibn maimun an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qal istakbara nabi sallallahu alaihi wasallam ka'aba a gaza ta badar ke da manzala ya fuskanci ka'aba fada'a ala nafar min quraish shi ya Allah kan addadi a cikin qurayshawa suwaye ala shaybat bin rabi duk da rabi su duk gida shamsu ne gida abu shams da gida abu mutalib hashim akwai gaba bai tsanani kuwa in ba Allah ya sa sai na Usman ya zo ya gangaro ba da abin ba zai kyau ba to amma gida Abu sham suka gangaro suka shigo suka zo suka yi alaka da manzo Allah kashi to kaga anan yake cewa fada'a ala nafa min quraish ala shaybat ibn rabi wa utba ibn rabi da walid ibn ibn utba kagan shi utba da dansa ma duk su makiya manzo Allah ne eh wa Abu Jahal shine Abu Hakam manzo Allah ya sa Abu Jahal ce uban jahili shi ya wahar da addinin Allah baki daya shi ke cewa Abdullahi masu ke ce fa ashhadu billah ina shaida muku da Allah laqad ra'aytuhum sar'a na gaisu an jefa su kadiga yaratuhum shams rana ta rikice fatansu sun kumbura wa kana yawman haran yace da an kashe su zafin rana ya isa lokacin za a doke su ma a je a je farinja na an daga mutum shi ga an da ciciro haka ake dokwa tura su tura su saboda doyi ba su wuce kwana daya ba tun daga nan ba je lahira ba sara a jefa su a haɗa su kwakar da su a can wurin an jefe su addu'a manzo Allah baya a banza sallallahu alaihi wasallam baya a banza addu'a manzo Allah baya a banza ina fata kuna gane mu ci babu katl abi jahal za maka kisa inda aka kisha abu jahal a cikin su badar aka yi wannan kun ji jiya cewa shi ya je yaudarewa cewa fita ba shi ya je farawa wa mai ya kafta kai ne shugabannin kaza kai ne shugabannin kaza eh shi fito yanzu abu jihar shi shi kwadatar da mutane zuga mutane ita yi mutane a fita ba abin da yake so ya je idan an kashe manzo Allah rushe addini kuma ba wani abana na abi addini iyaye da kakanni da san girma da san girma siya ai shine na shi ne jan kalima duk abin da yake harkar da bani adam shine hasada yanzu na da na daga malam yanzu na ce ai malam yana fahimta karatun ai tun da ya zo karatun yake fahimta ai ya haddace qur'ani to alaman ka san wuri na hada ku ke ma mahaddace ne to shi karin gaji wani musa nan wani musa nan to kafin tashi zaka zaga yake ce malam wala haddan da kake manga haddan nasa ai bai nuna ba shi ka fara wannan kafin ka fara eh dan ba tare kuke ba amma har da kansu ba sai wannan wallahi kuma fitra da kadan ne eh su mala hasan kuma canjin suke canji a gan wani matashi yaro ya taka mota ya je yanzu ne sai motoci guda uku mala hasan ai mota ɗaya ba shi da shi a gaban jama'a ce ai wannan yaro mai motar guda goma yake da shi yanzu wafa yake kuma mala hasan su ne iyayen wafa to ana fada ma a san zai yaro ai ba wannan ne ai dan ba wannan ne eh mu ne wa ba to me ne ba haka zai haka abu yake kuma ba kai saba ko ai Allah ya kinsa maka wannan zuciya bai hankuri shine wanda zai hankura billahi yanzu zubi amma kowa kamar ruwa da yana ma nan kan ga sakamakon amai ina tasowa ai wannan cutan shi ne cutan garde shi hasada bai bar mai rai ba da wanda ya mutu billahi ko mutum ya mutu shiga masa hasada hasada ba karmi shi ba ne cuta ne yadda ba shi sa wani ban da hankuri shi kaga yana fito da shi maganin sa karo ki Allah ne shirye ka ki Allah billahi na duk da mutum na cewa mu ne kaza mu ne wala hasara kowa yake to ka bari mana shi me ka bari duk da aka ce mu ne mu ne mu ne wala hasada kuma abin da zai saka ya hasada wanda kake masa hasada ba ba shi dalili ce ya shiga aljanna ba yanzu ni da nake koya muku da ku da kuka yi bai nuna cewa ni abin da nake gaya muku ni na tsira kenan to abin da zai kwanta maka hankali ko mutum yana kasuwa ya samu kuɗi kai baka samu ba ko kun je kasuwa wani Allah ya bashi har da bai baka ba bai nuna cewa wanda Allah ya bashi a nan duniya shine lahira to kai wanda shi ka huta za a iya daga mutum nan duniya wala lahira kuma abin ba za su yi shi ba to me da gina to wannan abin ba yi ba shi ka dinga jin motsi a zuci da wani hamai duk a hasara ne to abin da yake damu su abu jihar ke don mene manzala da ne su utuba da kake gani a gida abshamsu ne sa'an da aka yi ana tafiye tafiye shi su shi Usman daga gida abshamsu suka musulunta da su ma'auya aka toshe kofa gaba amma ba karam gaba aka yi ba shi sa da aka nema khumsi gida abshamsu suka zo je manzala ya ce ai ba za ba ku ba ko lokacin jahiliya ba daidai muke ba a can mun shiga musulunci ba daidai gaba da tsanani yake cewa hadathana ibn numair na fatan ibn numair shine muhammad ibn abdullah ibn numair muhammad ibn abdullah yace hadathana abu usama shine hamad ibn usama hamad ibn usama قال حدثنا اسماعيل اسماعيل بن خالد البجلي malamin sun so ce albajali ismail ibn abi khalid al'amasi albajali ya ce hadasana kais kais ibn abi hazim kabila da duk albajali ne shi ismail da kais duk bajali ne anna abdullahi radiyallahu anhu abdullahi nan ibn mas'ud in buhari ya ce abdullahi na nufi ibn mas'ud mutlaka. yake cewa radiyallahu anhu annahu ata aba jahal shi abu shi kun san shi abdullahi mas'ud wada bai wuce haka wada ne sosai to lokacin suna kiwon maka sun iman da Allah ba wanda yake wulakanta su kama abu ya duka da tsiya kuma mai karman jiki ne kiwo kuma yake dan talaka yayin da aka jefa abu jahari na nan to she zai san wabihi ramak saura kaɗan numfashinsa ina numfashi amma zai yi manga ramak shine numfashi dan kaɗan ya bari duniya bai mutu ba an san sare shi na kwance na da sa ba karasa shi ba eh a akwai rama kuma bai ba zai rayu ba dai an gama da shi amma ina na da sa ina cikin hanyar tafiya to sauran dan rama dan numfashi kadan fakal abu jahal da shi abdullahi ibn mas'ud ya je ya je shi da abu jahal ya gan shi shi ya ce da shi shi akwai tambayoyin da ya masa nan ba ambace shi bai nan ba haka Abu Jahal yayi magana ba Abdullahi ibn Mas'ud ne ya masa tambaya amma nan bai kawo tambaya Abdullahi ibn Mas'ud ina nan gaba karatu da Abu Jahal ya kalli Abdullahi ibn Mas'ud wanda yake rena da wanda ya dauke shi wada bakin kowa ba shi ne na ji Abdullahi ibn Mas'ud tambayar sa yi ko kai ne ko Abu Jahal shin kai ne yanzu a kwance fakara Abu Jahal hal a'madu min rajulin kataltumu shin zan ji zafi ni abu jahal ahmad ma na zan ji haushi zan ji zafi min rajul mutum da kataltumu mutane da suka kashe shi me suka samu ni ba aibi ba ne ba wani kabila ya kashe ni ba kabila nan kuwa kashe ni ba za ku samu suna ba a duniya cewa kun kashe ni ni kuma da na mutu ba wani abu ba ne zan samu ba a yi mubali a ce wai mutanen sun kashe ni inda wani kabila ne kashe ni shi ta yace aro mai aibi ne ni ba namiji ba ne wani kabila ya kashe ni ko kuma ba wani alfarin da za ku fara duniyar nan ku je kuka kashe ni sai me eh ya fara ai lokacin ba sallama ba ma'ana duk har yanzu bai fasa ba namiji ne shi mutanen suka kashe shi mutanen sa ne Eh, inda wani kabila ne ba su san kashe shi ba ba ko kuma ko kashe ni da wata ku yi alfahari manzo ba kure shi ne dan gidana ne ya kashe ni she je alfahari kashe Abuja ni kuma da aka kashe ni duk laraba sun san cewa mutanen su kashe amma ko katin da ya fito waje zai kashe ni ne jahiliyan nan an kuma ta ba me muku ce la ilaha illallah wannan wuri ce wannan kafin kafin ita a ji a ga manzo Allah na sallama amma mai ahalin kyautan fi basirati Allah wallahi ko mutuwa da ko wani ba masarar da ya kirya can wani wuri an tura shi ina kwanciya su ci da haka sa wa ka umur ku kusum she haka eh eh, eh kan haka ne mutu shi sa jin wakan hausa na wata na kana kwance ga malaikar motu shi karin wakan ko kana ji bon mari ko james brown ko wa ko ji bala'i baka ba ka yi saba wakan da ka gangaro ka saba da waka ka gani lokacin baka lafiya ka waka ne ke zuwa zuciyarka ka saba da aya da hadisi da la ilaha illa sai ka gani lokacin yake zuwa baki amma ba shi waka yi giya ka ji wani waka ban mare ya shiga ranka lokacin da kake kwanciya su ji ga wakoki na zuwa kamar wahayi da haka baka yi saba da wannan waka zaka wannan ba masarai na kwanciya su ciki da haka sa umu kutur shi yana kuka kaukam shak auka ina kuka awa yana zuwa masa ya suna da ai wakokin ba karun firawunanci ba ne ga sabar wakokin hausan ka gani su da ka sai ai mutum kar yadda wakan shiga gidansa waka bala'i ne ba kamshar bane waka wakan ya shiga zuciyanka saboda wani abu ya shiga zuciyanka ko kana kwanci sai waka ya ringa zuwa ba mutum na kwance ya zo koyi ma mutane addini an asa sa umu kusum yana kuka ke wayo Allah dadi magana kenan kula <laughs> kiyaye wallahi ba da haka ne aw ah, ce na rage wannan ba lai sai sai daliban jami'a ne muna Madina da aka ce bon mare ya mutu shirya yara suka yi biki a boye suna jami'a sai Madina ga manzala ga su ai waka waka Allah ya kiyaye da waka shi sa duk wanda ya saba da wannan wakokin da kake magana in kana kwance kai kai shi wakoki na zuwa musamman ka saba kana yara in kana saba sun yana yara ya zama maka zuciya ya kafe bana wanda muka kwanta asibiti eh. tun da muka kwanta kwanan mutum bai taba tayi ba abin wallahi labarin bal tsoho ne ba bal wala haka yake billahi ala shege rabu riga na borwa ce ta shafi wala ce ta shafi ai wannan bala'i shakiki sa kenan bad da waka ai madina iyalai na lokacin iyalai na ba su da lafiya suna kwanciya su na wani lokacin da wani najeriya suka ci bol na muna madina akwai wani yakinu ko yakini ne iyalin suna kwance ba aka ce Najeriya ce aka zo ake kewaye ta Najeriya sun ci ba sun ci ba ana cikin bala'i ba rikin lafiya ba baya wannan rayuwa akwai wani yanzu ana akwai wani baban babanmu akwai wani wakan da muna yara muna jin sa wani wakan da ana kira Franco eh Franco wani wani mawaki ne na Zaire Ina wakan shi ka gan shi ya iya waka wani katu haka eh kwarere ne malam gaya maka ina wakan nan almajiri ina sai ce wai yo ina kuka kuka ne tun da waka ya sa kana kuka ne saura kuma ce wai yo wai yo ina kuka duk masu rawan shekaru hamsin hamsin suna jin waka wannan na kuka suke yi to wannan baka yake zuciyanka kana kwance mala'ika yana zuwa kana wayo ka gangaro wani yaro na aka ce dan wasan kokoyo jiya muna wucewa yara suna bin sa wai kawai ba iya ba wanda wasan kokoyo ne jiya na yi bakin jin suna ma na ga ana bin wani muyu aka ce ya ce mai fitowa film ne <laughs> yin wasan sunan sa ba wai mai fita film yara masu bar masu aje gongonin su suna ta kallon mutum wallahi malam masharrin bayan malam idan ka ji nan kan dai wallahi kuna za ga almajirai da yawa a nan wajen wallahi freedom suna taimaka da wasa wannan abu wallahi freedom suna ba suna taimaka wallahi freedom dai su yi tsoron Allah ku ringa rubuta takarda kuma wallahi freedom suna taimaka da wannan abu musamman da lillahi wallahi ku ringa rubuta takarda kuma su wallahi ku ringa rubuta masa takarda suna yaya da wannan abu ke ne an tashi hankali wallahi malam ai to ai amru bi ma'ruf wurin da rubuta ka kuna kai musu wurin da rubuta mata abin da suke Allah zai tambaye su Allah ku ringa taimake mu da wannan takardun ku ringa rubuta musu takarda ku rubuta ku ringa rubuta cewa suna so da ya dafa sai amma sharri ma cikin sharri wani talla ake yi yanzu a ce wai yo an zo ya ce na'am eh ka kawo yarinyanka da kake son ta a Kano a gida me kake ga yara ma'anan kana da dama ka kawo matsayin ka ba daura wuri ba a gida a Kano radiyon Kano ana yi freedom ana yi a kawai yaro ya kawo matsayin sa a gida me ya daura يأتي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سليمان التيمي ana san nan kage ana bai kira sunan babansa ba kawai san bai ce anas abin nan ba bai kira sunan ba haddathahum qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam ha shekin da sanadi can sunan malamin sa ahmad ibn yunus anan kuma sunan malamin sa amr ibn khalid haddathana zuhair an suleiman sun hadu wajen suleiman na malami na biyu an anas radiyallahu anhu kage nan ka duba cikin buhari an samu sulasiyat daga samu amur bin khalid shine malamin farko zuhair na biyu suleiman taimi na uku na hudu ana shi na da cikin ruba'iyat na sulasiyat wanda hadisin da ake jide su in aka ce ka nomo sulasiyat na buhari ka zo nan wurare wajen wajen wajen wajen wajen da ake mangana gaza ta uhud duk hadisin kusa da manzala mutum biyu uku mutum biyu uku sallallahu alaihi wasallam yake cewa kara kara nabi sallallahu alaihi wasallam man yanzuru ma sana abu jahal ana gazar badar an gama yaki kenan manzo Allah yake ba za ku je ku kalli me ya abu jahal ke ciki ne ko an sa kace shi ko ba kace shi ba a je a duba mun abu jahal ina na da rai ko ba kace shi ba don su da shugabanni fantalaka ibn mas'ud ibn mas'ud ce ni zan tafi fa wajadahu qad daraba abna afra'a hatta barada abna barada shine mu'azu da mu'addu sunayen sa akwai mu'azu mu'azu a ciki wai su ce fura a nan wurin kakansu ne almuhim dai haka aka sa sunan yaran kamar yadda karfi zai zo suka ce waɗannan yaran matasa guda biyu sun kashe shi barada har ya kusa mutuwa kar wani ke sanyi barda ma na kusa mutuwa kenan jiki sanyi ba ba karsa ba ko ya mutu abna yara biyu ne afra'an wanda ake kiransa afra wanda ma'ana afra zai zo wai suna cewa duk yin sa ya fara daga ma'az wannan ma'az kaza wannan ma'az zai wanda zai ambace ku za ku gane wannan sheke cewa kal shaf laifin masud ya ce a anta abu jahal shin kai ne kai shin ne kai ne abu jahal kuwa shugaban maka baki da ya kai ne a kwance yanzu abu jahal mai makiya manzala shi kai ne za kwance a an ta a farko isfahan ne wai yanzu mamaki kai na abu jahal yanzu a kwance tambaya ne wanda ba zai manta har lahira ba mutum da yake gaba da manzala kuma yanzu yara kanana suka kashe shi na kwance a kasa an tumbe shi funtum yana kwance uriyana ake cewa kai na abu jahal kuwa قال فأخذ بلهيته she ya kama gemunsa abdullahi bin masu ya kama gemun ya biya ya kal wa hal ko ka rajul tumu au rajul mu ya ce me kuka samu kai don kana kai na kana jan kana jan gemuna har shi wanda yake yake kaina wani mutum ne ba tare da mutanen ba ne kuka kake ni wani albara za ku yi kaje ku ga kowa wani albara za ku kuka kake ni kun kashe ni ne kabila ne kashe ni har rajul qatalahu qawmuhu mutane mutane da suka kashe shi ba wani kabila suka kashe haka suka yi alfahari na mutu amma kuka kashe ni saboda ka ba wani alfahari kuma ku je ku alfahari wurin wa sai kun kashe abuja za ku ce ku kashe dan wanku <laughs> ka ga yanzu ya je wannan kuma a mai jijiki jiki قال أحمد رواية أحمد بن يونس آه أنت أبو جهل kai na abu jahar duk tambaya na can ce ce a anta abu jahar a nan kuma ce a anta a daya ne nan a nan kuma anta abu jahar kai na abu jahar su daya na fata an gane karatun kai ya wahar da abdullahi mas'ud ikon ci abdullahi musa kama gemi na taiya arama ranar حدثني محمد بن مثنى حدثني ابن ابي عدي عن سليمان التيمي an anas radiyallahu anhu qal qala nabi sallallahu alaihi wasallam yawm badar manzan ya ce ya ranar gazwata manyan yanzu ma fa'ala abu jahal kalli so ka ce mun me abu jahal ake ciki ne me yayi fantaraka ibn mas'ud fa wajada qad darabahu abna afra guda biyu sun daka hatta bar da mutuwa fa akhadha bil hiyatihi fa kala nan kuwa kala hal ko karajul qatalahu qawm au qatala kataltumu yace wani abu ne mutanen da sun kashe shi mai mutane na sun kashe shi mai ne na fatan gane duk ina sai kwanta da hankali da ya riga ya mutu kuma shi mai ne حدثنا ابن مثنى اخبرنا معاذ ابن معاذ حدثنا سليمان اخبرنا انس بن مالك نحو وتنقطين وانشا حدثنا علي بن عبد الله قال كتبت Yusuf. ibn majushun an salih ibn ibrahim shali bin abdullah ya rubuta wajen hadisi na wajen yusuf ibn majush ya rawaito mukataba ki ne ya rawaito hadisin ya zanta da shagonsa to shine ki ta an abihi an jaddihi fi badar yani hadisi ibnai ufra shi mai rubuta wannan hadisin yanda ake mu'azu da mu'awizu su kashe shi to shine ake afra kalmata afra shine mu'azu wa mu'awiz su guda biyun suka kashe abu jahal shi ake kira afra yace haddathani muhammad ibn abdullah barkashi aw rakashi haddathana mu'tamar ka ko ba haka bane kala samitu abi yaqul haddathana abu milja ko abu milja miglaz eh na wace miglaz ne ko na kuma na an kais ibn ubad an ali bin abi talib radiyallahu anhu kala ana awwal man yajussu baina yadi rahman li khusumati yawm al-qiyamah ya ce ni ne farko wanda zan gurfane a gaba Allah da wanda muka ja in ja da shi a ranar gazuwa ta badar shi na jan zuwa kafirci ni kuma muke ja zuwa musulunci zan gurfane mai hukunci kuna gari karatun kuwa wa kala kai ibn ubad wa fihim ya ce waɗannan jama'an da ali na ciki wanda za su gurfana Allah wannan manzo su ali da sauransu suna kai kuka su wurin Allah waɗannan kuma suna kai kuka akan botan gunki wa fiyin a cikin su unzira aka soko da aya hazan hasmani Ko kuma haka zan to kun ne na ga wani na gyara ko eh hazan hasmani istatamu fi rabbihim wannan hazani ba mutum biyu bane wannan fiat ne jama'a guda biyu ka ce hazani mutum guda biyu fi'a mutum uku daga dangin manzon Allah da fi'a uku daga dangin a can kuri shawar arna utuba umayya da utuba bin walid su uku nan aka fito da su da sun zo suna so fito na fito to lokacin manzala baya kusa da su so su fita suka ce to a fito da dangi manzala kusa kusa da su su kuma su fita manyan shawa. to shi da hazani fi a wannan dayan da fi a wannan dayan hasmani wanda suka yake yake suka dake juna iktasamu fi rabbihim yati aya ya sauka da suratul hajj aya goma sha tara an yi wannan ne don wanda ya sauka ne akan sayyidina ali da hamza da ubaidatu wanda gidan dangi manzo Allah ne ubaidatu ibn sufyan ibn abdul muttalib waɗannan daga dangi manzo Allah ne aka fitar da su da Qurayshawa sun zo sun ne ba ma bukata kowa muna neman manzo Allah ne ko dangi sai janna ya ce gani Hamza ya ce gani Ubaidat ibn Muttalib sun ce gani aka fito da Utba aka fito da Walid ibn Utba aka fito da gasu manya-manyan da aka kashe su aka fara kara hum in baka san su ba sunan humul ladina tabarazu suka fito na fito Yau badar hamzatu wa ali wa ubaydatu bin harith ibn abd to sun fito wa shaybatu bin rabi makke manzala farko wa utbatu bin rabi wal walid ibn utba cito shike na fito da aka fito shi na ya kashe nasa hamza ya kashe nasa ubayd da nasa shine wa da nasa suka sare juna to shi ubaid bai mutu ba shi madina amma wannan arna aka kashe shi a nan to shine ke na like wa ranar tashin kiyama mu ne zamu gurfana mu muna cewa Allah muke su kuma su kauna su hadan khasman bayna yadi rahman li khusumat yawm al-qiyama awwal man yajusu yace ni ne farko wanda zan gurfane da sawa'in wana a wajen Allah ana gaya ma tashin kiyama abin da yake gaban mu kenan to su sun kashe su ne a fage yaki ya zaka gurfana tashin kiyama ka kashe mutum don ka sha kwaya ko ka kashe mutum don baka son saki da ko bai banta ba ko ka kashe mutum kai security ne baka so wani in motsa garin duk kuna so kawai zaman lafiya ku dinga cin kuɗi ka gurfane ranar tashin kiyama cin kai security kana son zaman na gida shi sa ka kashe wani dan addini wanda aka kashe su gumakan sai na ne ce zan gurfana wurin Allah kai kuma wace hanya zaka gurfana Allah ka sha kwaya kunna ma bayana ne da kake shi bashi da kyau ka zo ka kashe ni ko kana jin wani mulki yace hadathana kabisa na fa kabisa ibnu ukba aswa'i al-kufi hadathana sufyan sufyan ibn sa'id ibn masruq as sa'id ibn masruq sauri an abi hisham hisham yahya ibn dinar yahya ibn dinar alwasi kenan alwasi ike cewa an abi milgalazi shi wai da abi milgalazi shi ana cewa lahikul sudus asdus ike cewa an kai ibn ubad an abi zarri radiyallahu anhu qala nazarat hazan hasman ihtasamu fi rabbihim yace wannan aya ya sauka na suratul hajji fi sittat min quraish mutane uku ne ayar ayar ne mana hasman guda biyu hazan gurfu guda biyu aliyu shine fira farko wa hamza ubaidah ibn harith ibn abd muttalib wa shaybat ibn rabi wa utbat ibn rabi wa walid ibn utba aka hadu mutum suka ci nasara kansu yace wa hadathana ishaq ibn rabi sawwa hadathana yusuf ibn yaqub kana yanzil fi bani dubai sunan mutane kabila ne fi bani dubai dubai'a wa huwa maula li bani sadus hadathana sulaiman at-taymi an-nijlazi an kays ibn ubad قال قال علي رضي الله تعالى عنه فيما نزلت هذه آية hazan hasman ita sauke rabi ya ce a wurinmu abun ya sauka a gare ni allah ya ne abun abun ya sauka yake cewa na ya haɗe ibn jafar akhbara na waki an sufiyan na batan gani to waki shi ne ibn jarah a rukuti na ba al-Kufi sikka hmm. sufiyan yanzu sauri ne abun shan kuma a aramani shi abu majlis ana kira lahiq sunansa lahiq lahaqa yake cewa samitu abazar radiyallahu anhu yuksum ina rantsuwa ana rantsuwa nazarat haula'i ayat yake waɗannan ayoyin sun sauka ne fi haula'i ra akan waɗannan rundunar guda biyu sitta yawmul badar uku tare da dangi manzala sitta kuma daga cikin arna a kan suna Allah ya ce hazani fiya ne ba mutum daya daya ba ne kaga a shi shike fasara kuma an bai kana da nawa ke kai hazani usman shi ka ce mutum mutum daya daya ne to amma hazani bi ma'ana wannan fi'a wannan fi'an jama'a kun gwa shafi ta hazani haza wannan hazan hada su حدثنا يعقوب كوبا هكا بني يعقوب بن إبراهيم أدوركي حدثنا هشيم أخبرنا أبو حاشم عن أبي مجلس عن كيف سميت أبا ذر يقسم قسما إن رنسوا رنسوا إن هذه الآية وأنا آية أنا تي واني أنا وأنا آية سنسو كان هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم البدر ce wanda suka yi fito na fito ko me ake kira da hausa hamza sayyidina hamza da ali da ubadat ibn harith ibn abu talib wa utbat wa shayba ibnai rabi la hawla la quwwata tabewa kina kai utba da shayba duk iyayensa su ne rabi wa walid ibn utba da utba kuma yana da dansa jika rabi duk aka kashe su sune gumaka arna duk da abdu shams ne manzo Allah sallallahu alaihi nabi ne wallahi daga baya aka share wannan adawa kamar babu shi wallahi daga baya aka share Abu Sufyan wanda shi ke riki tutan wannan wurin da su abin nan Ma'awiya da babansa da Imam eh, Shinna Usman suka zo aka jiya mutunci aka manta da wannan adawa da waɗannan suka yi shi duk gida Abu Shamsu ne ga dan girman Allah utuba ba wa shaiba da ibnai baban su shine ba rabi to shi utuba bai ci sa ba shi da dansa baki daya suna ciki duk yan wuta kuma wallahi iyayensu shakike ne sama tabaye ne ma abin nan hashin da su a can wanda wani kisan ke fada ce hadasa ne ahmad bin sa'id abu abdullah ko abu abdullah haddathana ishaq ibn mansur saluli haddathana ibrahim ibn yusuf an abi an abi ishaq sala rajul bara wa an asma qala ashhadu ali badar wai su kuma makiyan abin na irin waɗannan masu bin shi na usman kenan da fitina ta so wai shakka masu ke ko shi na da ya badar kuwa ta suna dawa ba abin da baya yi irin waɗannan fitincinun waɗannan wanda suka tashi ba su bin zuwa Allah waɗanda suka tashi suka kawo fitina a duniya wai shi na liki shaka ko yi bada shi yace wa baraza wa zahara ya yi fito na fito kuma ya ci nasara ma ba wai tafiya ba yayi to wannan dan shi zai ce ahlus sunna suka rubuta wannan hadisi to dan shi ba zai mara wannan isafi ba shi ya faɗa ba a je gashi kuma wanda ya rawaito waɗannan ahli suna ne zuwa har karshe ba dan shi a bane yake kare martaba gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا عبد العزيز قال حدثنا يوسف ابن Yusuf, عن صالح ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عبد الرحمن بن عوف كنا قال قاتلت اميه ابن حلب يقول اميه منا da الكوري cewa kare gida na maka ni kuma mutanen da suke tattare da shi madina wanda suke da dangi liman kare su haka suka rubuta tun asali suna jahiliya abdurrahman bin auf da umayya sun rubuta alkawar tsakanin su kare dangin su lokacin da abdurrahman bin auf ya je maka to shi dangin sa da suke sauracin umayya ke kare su da aka je gaza badar duniya rikice manya aka kashe wadannan gumakan shi abdurrahman bin auf ya doke umayya ya boye shi da dansa kan dutse ya boye su to da dare yayi zai doke su tafi da su yi sake masa hanyar tafi shi billahi ya gani shi bilal ya gani shi shi kuma umayya shi ke ta duka bilal shi ke a kafa shi ne ba nusa shi ya sayi bilal shi ke dauko bilal da kaya suna gani ce Allah Allah shi bilal ya gani su قال كاتبت أمية بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتل قتل وقتل ابنه shi aka faɗa dalilin da aka kashe shi da dansa fakara bilal dalilin da bilal ya faɗa yayin da bilal ya gansu da da abdurrahman bin auf yana so boye shi shi bilal ya wurga ya je waje mutane madina da ya maka za a ji karansa shi ya je wajen ansa ansar ba ta so ji wanda ya taba wulakanta manzo Allah ya shi to mutanen muhajirin kuma akwai jini suna so alalabar su musulunta shi bilal ya je can madina ya ce la na jautu in na ja umayya ya ce ni dai kowa ya tsira ni bai yi tsira ba inda umayya ya yi tsira yau shi mutanen madina sun ce magana kafa ina ce ya ce ga kan aka je to aka je shi aka fara gudu shi da dansa mutum ne mai kiba mai baya yin guduwa Abdurrahman ibn Auf ya sa shaga yana gudu da ya ga an kusa da shi shi ya wurga masa dan ya ce fara kaje shi shi shagara da ya tafi da wannan ya sai ya ya shagara da su ya bar dansa suka kashe ya ce la'alla sun kashe dan na sun manta ne don ni da dan ni da uba muka yi alkawari ana tafiya ya ga umayya bashi da jiki to shi ya take dansa tun an saba ka kewa suka kashe dan suka gama kuma suka ce ba za su ba suka biyo da ya gan sun kusa da shi ce umayya ka ka fadi ka kwanta shi umayya kwanta shi man bin ofi ya kwanta kansa don baya so a sare shi da su an sare kuma suka zo suka doki takobi mai tsini suka je karkashin kasan suka soke sa sai suka kashe shi ce ba zan taba ka Abdurrahman ba amma shi shi yake lahira eh Abdurrahman ya yi gogo ba kansa Abdurrahman ba don ka taba shi yayi ya kokarin kare shi ah, ya sa alkawarin ba sa wasa ba ka gan arni ne kai manzo Allah da shi na bakar Madina arni ne yana jini tare da Qurayshawa su ba irin mubalin ba ka mana ka cinye ba irin mubalin yanzu kuɗi ne da da da wanda ya kai su manzala sallallahu alaihi wasallam Madina da yana so lokacin zai samu zai karbo kuɗin su manzala kuma daga baya ije ya faɗa a kashe su manzala ya sake karbo da kuɗi da da cikin mu shayi wannan to shi da ya karba kuɗin a wajen su shi na bakar bai kai kuɗin da kuɗin kuɗin kuɗin sun ce duk wanda ya kawo daya daga cikin su yana da kuɗi da ina jana ya taya ta amma alkawarin da addinin su ba da waɗannan da suke fara addinin su daya lokacin bai yarda da imanin ba amma tun da shi dan halal ne shi ya cika alkawarin ina gin kamar sayi wannan ya je mai shi dan wani ne don ba zai wannan ya ci wannan amana a nan wani kawai muka je wani hakimi ke gaya mana wani ya sai filin sa ya ba kirista yayin da ake sa kai shi karan gidan sarki yace shi tauba shi shi ba musulmi ne kirista ne shi suka hade kenan eh eh ina sai fada ce shi ma kirista ne sai musu kimi yanzu aka mutum wani mutum ya mutu ba masari security ne ashe lokacin da larabawa sun hadu za su kashe isra'ila nasaran da ba su samu ba bayan laikadar ba za su samu ba musulmin da suke ko mutanen misra da suke cikin misra su suka gaya isra'il sirrin da musulmi suke da shi suka karbi kudin su to yanzu ya mutu ana shakka wa ya kashe shi Aw, yan wannan bayan da za a yi mutum Allah kai lesot lesot aka magana shi wannan umayyar hmm. shi ne wancan wanda sa'ad bin ma'az take kawance da shi eh? eh shi ne wanda aka gaya masa za a ji shi shi ne wanda aka gaya masa za ka ji hmm, za ka ji shi ba gain kusa ya tsira ba ma shi baya baya yake amma da daddare aka hada shi da dansa ba manzo Allah da aka ji shi ba to aka kishi shi duk kariyar da Abdullahi ibn Abdurrahman ne ya yi masa da an kusa da shi yace to kai dan ya wurga dan a baya don a fara karewa Allah ya kaddara eh eh billahi ne yake sa da dire a cikin duhu kuma mai ai wancan na mutum madina na ma can mutum makka ne alkawari ne ba wani abu ne. yanzu ai shari'a da ne wannan don kana da alkawari da arni wani abu ya taso zaka iya ba da suna cewa kare shi gurgudu shi abin da yasa bilal ya damu a kashe umayya saboda shi shi ne karkashin sa ya masa azaba kan addinin Allah dan makiya manzo Allah to amma da gari yi badar ya an yi zafi an kace wanda za ka kace annan 70 aka kama 70 to shi abdurrahman bin auf ya goyi wancan da dare ce biyo zai dauko shi biyo shi hanya cikin nuhun da tafi maka shi da dan shi bilal ya gaisu shi ya je wajen ansara ya ce ai ba zama umayya da ba kashe shi ba ni ba zan samu rayuwa ba so kuma sojoji matasan suna tare da manzo suka zagaye cikin lokacin manzo bai masai ba matasan suka zai nuna mana suka bi su suna gudu suna bi su na gudu suna gan cewa amma mun afu da yana da strategiya yaki umayya ba iya gudu mai ciki ne yana ce cece nan aka ce dan kai ka tsaya nan gurbu ya wurga shi a baya suka zo suka wai dan suka kai shi lahira yana zo zo tsaya nan shi suka bi su daga baya ta fadi fadi ka fada kasa sai fada kasa shi kwanta a kansa su musulmi suka zo da mutane ta ta ya za a yi eh a wa oh, Abdurrahman bin sune yan aljanna a taba shi sune gidan manzo ta ta za a yi suka dauki takuba suka ba kasa suka soke cikin sa kasa eh to alhamdulillah dama eh ba ina ta ka ina muke wani ba juzi nawa muke

Thank you.